Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhum. Wa barakatuhu ake cewa. Wa mada'amuhu haramun, wa masharabuhu haramun, wa malibasuhu haramun, wa guziya bil haram. We live in a country where top government officials and dignitaries embezzles and loads the public treasures to feed, clothe, shelter and train their families. What does the future hold? Mommy! Hey! Come on, daddy. What? You have to expect a punch and get over it. Have death thrown on you and brush it off. Be tripped, but stand up stronger than ever. That is why the movers and shakers of Carnival, Sarah Movers, resurfaces with an incredible masterpiece. daga ni sai ke daga ni sai ke na so ki ji zancen nan daga ni sai ke ah, ah. farar zuma zo da farar saka daga ni sai ke saurara ki ji zancen nan daga ni sai ke saurara ki ji zancen nan daga ni sai ke daga ni sai ke me kake so na ce musu kana so na faɗa musu abin da ya faru ne bayan mun yi alkawari daga ni sai kai daga ta kar ki roƙe ni abin da na san ba zan iya aikata ba in dai dan halal ne shi kuma mace da namiji ne suka haife shi ai bai kamata a ce ya suke ki ba kawai ki tafi sai na neme ki idan baka dawo da zara ba wallahi Allah zai iya tsine maka a daga ni sai ke heartbreaks, liars, cheaters, players, fake friends, scandalous males and females. Duk duniya babu wanda zai san abin da ya faru tsakanina da ke. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke. A film with a strong storyline and abstract concept. Babu mahallukin da zai san kina dauke da wannan larurar. Daga ni sai ke. Daga ni sai ke. Watch and spot the difference in quality. Na fara gana gaya miki. daga nisa yake daga nisa yake daga nisa yake duk maganar ku iri daya daga nisa yake stop this music me yasa ka nemi min da gida kamar club come on dad sun zo ne su na murnan dawowa na daga america they want to celebrate with me yeah exactly exactly Usman Mu'azu Film Story Aminu Sharif Ahlan Screenplay Yakub M. Kuma Producer Nazifi Asnan Assistant Director Yasin Awal Tagani Saiki Specially and carefully treated and directed by the eloquent director, Malam aminu Said.